Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata Assalamu alaikum barka da warhaka. Halima Jimarauce daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawa da Dr. Murtala Muhammad Badamasi na sashen binciken ƙasa wato Geography a Jami'ar Bayero ta Kano. Idan kun tuna dai shirin akan kwararar hamada ne da zaizayar ƙasa, kuma mun mai da hankali akan wannan batu ne bayan ranar yaƙi da hamada da zaizayar ƙasa ta duniya da aka yi ranar 17 ga watan Yuni. Bisa taken samar da isasshen abinci mai gina jiki da rahusa ga kowa da kowa ta hanyar girka tsayayyin dabarun haɓaka al'umma. To a makon jiya Dr. Murtala Muhammad Badamasi ya fara bayani akan ko matsalar hamada da zaizayar ƙasa na raguwa ne ko ƙaruwa. har ma ya ce wani gwaji ya nuna raguwar abin. To dakta shin a ko'ina aka samu raguwar wannan matsala ta hamada da zaizayar ƙasa? Kuma da waɗanne irin dabarun gwaji aka yi amfani aka gano raguwar al'amarin? Abin da ke da akwai shine da tauraron ɗan adam aka yi wannan gwajin. A waɗansu gwaje-gwajen da aka yi bayan wannan sun nuna akasin haka, sun nuna cewar bilayi rasuli waɗansu wuraren aka san hakan aka samu in baki misali kasashen da aka ce an samu yaƙe-yaƙe na kwanan nan suna nuna cewar kwararowar hamada karuwa take a wani bayani da aka fitar na kwana-kwanan nan na cewar yanayi na misali a najeriya ya nuna cewa sahel wadda ita muke kwatantawa da cewar idan aka gwada sahel mu abin ɗinta tafiyarta to ta ƙara shigowa ƙasar Najeriya fiye da yadda ake tunani a lokutan baya. Lokutan baya da ana tunani yankin Maiduguri su ne kawai suka suke da Sahel. To amma a yanzu har yankin Jigawa zuwa yankin Sokoto duk ana tunanin Sahel ya shigo. To idan muka kwatanta da wannan muna iya cewa a hamadar tana ɗan ƙara matsowa a kudu da Najeriya kenan. to sun ga kusan Nijar kenan gaba ɗayanta tana cikin Sahel kenan. Idan muka duba kamar ƙasar jamhuriyar Nijar, ƙasar Mauritania, Senegal, Mali, duk dai suna fama da wannan matsala. Ku masana wannan al'amari a Najeriya kuna da wani shiri ne na haɗin gwiwa da masanan waɗannan ƙasashe a ƙoƙarin da ake na ganin an sha kan wannan matsala ta kwarara hamada. To alhamdulillahi akwai wannan shirin a kwana-kwanan nan wajen wata hudu kenan ko biyar da suka wuce akwai abin da muke cewa international social science council sun fitar da alkalmar cewa suna neman bincike akan yanayin hamada da kuma waɗansu al'amura to mun yi ƙoƙari nan daga bayar jami'ar bayar ta university wanda ina daidai daga cikin masana da aka gayyata da shugabanmu Profesa Adamu Idris Sanko mun je ƙasar Nijar mun haɗu da malamai masana daga ƙasar Nijar da ƙasar Benin da kuma ƙasar Burkina Faso a ƙoƙarin cewar mu haɗa ƙarfi da ƙarfe waje ɗaya mu duba wannan alƙalma mu duba wannan yanayi gaba ɗaya da ya shafi ƙasashenmu baki ɗaya. Lillahi wa rasulihi an yi wannan an kuma ba da proposal kenan za a ce ga su social science council international social science council a su muna jiran abin da zai fito ga wannan wannan zai iya kasancewa abin nan na farko da za a ce an samu hoɓɓasa wanda ya kasance an samu kasashe fiye da uku da suka haɗu a guri ɗaya suke kallon abu ɗaya da ido ɗaya ta fuska ɗaya shi wannan bincike muna son mu yi shi ne na farko akan makamashi na biyu akan bisashe na uku kuma akan canjin yanayi da ake samu yaya waɗannan al'amura suke da tasiri ga rayuwar ɗan adam a inda yake rayuwa a waɗannan ƙasashe akwai wannan hoɓasan da ake yi kusan wannan na biyu kuma bincike na biyu kamar kwatankwacin amfani za a yi da tauraron dan adam da kuma irin jirgin nan wanda yake babu matuki a jikinsa wato drone shi kuma shi ne sabon salo da ake kallon irin wannan lamura da shi to a ɗazu da kika min waya shi muka je kallo a shi za mu yi amfani da shi a nan za a yi gwaji a najeriya za kuma a yi gwaji a ƙasar mali a kan irin wannan al'amari Kun san matsalar da masana ke fuskanta game da ayyukan da suke gudanarwa kan yaƙi da hamada da zaizayar ƙasa? Kun san babban abin da ke musu cikas a ayyukan da suke gudanarwa? Ku kasance tare da shirin noma tushen arziki na rana ta yau domin ku ji matsalolin da masana ke fuskanta. Sai makon goben da izinin Allah. Yanzu a madadin Dr. Murtala Muhammad Badamasi na sashen binciken ƙasa na Jami'ar da ta Kano da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata amma kar ku tashi kar ku kashe rediyo ga munan zuwa da shirin yau da gobe.